yanzu haka za a ba wannan fitin naka na zama kuma mu ya jaki ne ka dan nan na abin da dan ka da naira dubu daya a jiya ƙura'an ya a hankali al'amuran duniya sun ci kulkulu kai ruwan lamar ma haka za mu zauna zama ko haka waye duniya ta mu ɗan daina mun ta ɗaura sama ta eh, a gidan kuma muka da ba tsanar kuma nan ne aka san wani abu ba eh. wata ɗan rigima ce aka yi mata kuɗi ya nace ba wani zai same ka to ba na kai yanzu da abin da zan bandara za a haifa ba za mu samu wata sana'a da ba za mu samu wata da za mu rika ko da tare da Illa illa huwa cillaka kai walla kai. To ni. Da abin da zan yanzu nan da kashe gani da abin da zan gangara ne a hansar. A kuma? wannan wannan nan ta zamani. <laughs> Allah ya yi Sun rage hawara. ne ya kamata a sana'o'i ko iri iri da yawa wacce ma me zai hana ibirin ba za mu fada sana'ar a bashi ba ga sana'a kuɗi yanzu kaga shi a da shi mu zai kalanta zubin farko kuma idan a da shi haka ne ka zama ka zama mai kamfanin a da na wani ban manaja haka ba an ka ɗaya wani mutum wallahi eh, mai adayi sale mai adashi eh. amma ka yi ka lokacin na aikin ta igiya ƙugu ƙarshe sai da kai a wajen mu a a yi ya ba ta kai mu da nan ba idan yana yi yaro ya kan kama ba wani gurin da kuma kama wani lai Allah ka fitar da mu Allah ka fitar da mu to idan ya kana da nan wannan dangara ina ga ta ba ta da ta hawa dangara ni da dangara masha wallahi tallahi ba da Allah ina fada tsara sai yayi Allah ya sa sa ai yayo ce da rantun mu kwastomomi haka yi ko Ahmad Aslam. Dan gwari gani na zo. Waye ka tashi ka miƙe ka ga kowa ce ce take na. Salam ya. Ka zo da gani na. Ba zan san ki kaya ba zama ya kawo ni ba kawai ka tashi ka bani kuɗi na. Magana hwa da ni. Ko shi kenan. Bai gajiya. Ba gajiya. Ya gare na. Ban gan shi ba wallahi ne gajiya. Kwana biyu ban gan ka ka. Kwana biyu ba za ka gan ni ba. Kuɗi na za ka bani fa. Ba na da ne ba ma ganawa da ni ba. Kana ba kuɗi ne. Ka ce za zo rana lalata za zo rana litinin ba zo ba. Shin ya sa. Ai kai ne lalata. Mun ce kasuwa. Ina ruwa kawai ka ba kuɗi. Ba mu da kuɗi ka san ne ruwa ya zo mun ce yayi da irin doya mun siya kuɗi da mun kai su kabe shi kabe ribe ya yi da chaf zan biya ka kudin ka mun kai mun karba kudin ka ni baka ba ni kudi na ba ruwa na duk abin da kake faɗa ni bai shiga kunne na ba kudi na kawai da ka da Allah ya na magana kasa kasa ni ka ruwa na da ba sai jama'a ya sani ba muna magana da mu da kai ya tala jama'a eh. wa yace ka shiga ka duba ko a ko kudi ko ga ina kakariya dama ba ka yi ni galariya ya kuri ba ya bai san ku kun gwari yanzu da kuɗi a dakin nan biya ne ba za ka yi ba kai baka ci ba kai baka ciyar ba kai baka yi suturan kirki a jikinka ba amma za ku mutu abin ne ba to ka bari ban za za ne ga bari ban eh ban za ne tun da ka ci ba shi ka ji biya mun ka ganin zuciya mu ba kyau fa to Allah kar ban mun ya shi na ba ga bibiyu Allah da mun ka shi na bace kwa da dumu amma kai mata ne mijinka ya mijina ya fi karfin ba yi ba ne isa da kai kuma ni zan yi kuma da da mata mu nan shine a yi wa da da kai da da ka ba mata mu da kai zan ba da mun kai ba zan mun ba mata mu ya shi shine za zo yi mamu masifa akwai sarki akwai dongori akwai alkali ije kai kaya ne wanda kai kaya ije shiga da kaya ne ka kaɗan ba zan yi rigima da ita ba amma za ka amsa kira da an sa kayan ba a cira ni ba ko yi su ma yi je yi to shi kenan za ka amsa a ci durwa za zo ni muna nufa asili muna siya da kayan ka shi mu za zo imam musuwa in je yi a kakwai saboda mun ba yi magana kulkulu za zo da kaya mu siya dari biyu mu siya dari uku mun siya dari shida shi ne za zo yi ta mu tashi hankali a kakwai ba mun je gwana ma mu za sami manan ba.

to ne na gaba sun bai sun ai kai kai laifi ne a cikin kuma ya san kawo bawo na ai an ba na sai na ji daɗin Allah Allah idan da gidan in na gidan ka ban kuwar cewa Abu kai a na na rabu Allah zan don haɗa da na zo don gidan kuɗi dai karɓa ya ce to zan zo ko ta ne karɓi kuɗin ko kuma mun karɓi kayan mutum ko mun karɓi kuɗinsa ko mun san faɗa wani abu namu na kanmu ba zai mana musu ba magani zan baka magani tare zan baka ka turara a hannunka ka kuma turara a baki shi wani magani da na baka duk wanda ku zo sa in kuka tambaye shi abu kuma kun yi da shi ba ba da ku kyale kana jin nan ku eh. da kare idan eh. ku ta shi kake kanku da kokawa ga wannan magani ga wannan magani eh a tayar shi a wannan kada kake da kokawa duk lokacin ka lafiya haka ranka ya dade mu dan mu samu biyan bukata idan wannan kamar yanda ya ga maka tunda harka ce ta kuɗi to zama na mu duk wannan muka dosa ba wata magana sai daukar ba ba sai ba ta kan ba ba shi eh. managa alƙur'an haka na gogon da ya a eh, komai ku je idan kun fara eh, na tuno ka ka tuno shi eh, ne kuma ka ba na fa to shi shi ne ne to a jarraba kai da kokawa in aka kokawa nan da kuma mun biyo gonan na ce rana ya yi burin jin ban ji daɗi ba israel ah, ya yi ma'aikwa na <laughs> ma'aikwa na wafiya ah. kuma kai shi tunan daga magana biya wani biyu sai yi shiru ka abin mun shiru ba mana ba jinin shiru kasuwa ne ya kama mu a kasuwa kini bai ka gani bai kasuwa ya kama mu a kasuwa ina so yi yin jiri naka in magana ya akwai ba mu kenan akwai ba da mu ba su mu cawo na duka duka ubin ne kyau Yes, like that. Yes. Kaji ko? Ina abin ne ka abu Wow. Wọ́n kára yìí nílé ìdàgbọ́. Ṣé wọ́n kà sá ìsìn náà? Yá ìsá ìbúlá ni ìyá nà dédé nà sí. Ba mu zo ka mara ce ni, da bai mu na mu da burkutu na mu za ka samu shigan kariya ne. Ni ne buri burkutu da gado ne, ya ni da bi sosai. Ya yi ce ko akwai kuda duk da naka kuda ya shika gudu ya sai wala burkutu ne sha kai ka rike abunka Allah Allah Allah ya kada ban doriya to magana gidi ha kai ido ina shiga shi kai ne ne aṣọ ọwọ́ pọ̀pọ̀ adéhùn ṣe bàbá náà sì mú jà yìí yẹ ọwọ́ pọ̀pọ̀ sílé ṣù ògòrò owó ọ̀sán ìdí ìdáná ẹ̀ka náà ògòrò owó ọ̀sán máa gbá náà kó bínú kó bá bá mi kó bínú kó ìyá yá ní. ọkọ̀ bá mi tó ń bá ń bá mi ọkọ̀ bá mi tó ń bá ń bá mi wọ́n náà bí tí wọ́n náà hàn àbí náà